man sara ala min walihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar litinin kuma ita ce rana ta goma sha tara ga wata ramama kun tafiya ta riga ta tafi dan har an zo rana ta ƙarshe wanda daga nan kuma sai goman ƙarshe a gida akan ce goma ta marmari goma ta wuya goma ta ɗunkin sallah eh, an riga an yi goma farko ana allah allah ramadan sai goma tsakiya kuma su kuma fara jin ƙanshin sallah saboda haka sai ka iske alkhairi kan alkhairi kan alkhairi to da haka lokacin da ya kamata a ƙara zagi damsu a ƙara sa himma a ƙara commitment da determination idan goman ƙarshe ta zo yadda annabi mu kan yi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ka ba mu ikon cin amfanin wannan wata mai albarka alkhairin da ke ciki Allah ka ba mu sharri da ke ciki Allah ka ajiye mana ya Allah duk abin da ke damun musulmi a duk inda suke a faɗin duniya Allah ka yaye mana amin duk abin da muke nema na alkhairi Allah ka ba mu ya rabbal alamin Ah, wannan kenan amma kafin mu ci gaba akwai <clears throat> wata tambaya da wani yi yau zan fara da tambaya ne in sau kuma an zai kan zo karshe za kuma sake tambaya yaushe ne ne mace ya kamata ta ce da mijinta ka sake ni eh, yaushe ne ne mace za ta ce da mijinta ka sake ni ni na gaji da auren ko kuma ina so ko mu rabu yaushe ne gani eh, ba tambayar da za ku bada hausa ba ne zo akwai rashin tambaya an gane eh za mu zo wani ne min tambaya eh, ko ce wata bayar Allah ce tambaya cewa ita gaskiya rayuwarta da mijinta tana cikin kunci tana cikin wahala shekaru aru aru din nan har take cewa tana jin tsoro kan ta rasa imani sai daga amin wannan maganar tana da girma in dai har yana yin abin da za ta ji tsoron kan ta rasa imani to al'amarin ba na wasa wani shi to sai naga akwai hadisi wanda ke cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah ko mun yi sa hadisi mai sahihi malamai sun bincike shi an yi declare ɗinsa cewa hadisi da sahihi manzon Allah ya fara ya ce duk matar da ta nemi miji ya sake ta ba da laifi ba to kanshin aljanna haramun ne gare ta to kaga nan tunda amma an ce haramun ne ta nemi wannan saki in ba da laifi to me laifi wato kenan inda laifi tana iya to me laifi to ita take cewa ina jin tsoron ci gaba da zama da shi kan rasa imani to sai mu binciki menene abin da kike jin tsoron domin har zai kake da rasa imani to lalle babban laifi ya kamata mu bincika misali yana shirka ne misali yana kawo matan banza ne a gida misali ta da sauransu ne ko dan shaye-shaye gashi ko baya sallah to in har yana da laifi babba wanda a scale na shari'a a ce eh wannan is a serious matter to dole a ba ta dama ta shi mai dalilin dalilin mu hadithin thabitu ibn qais ibn shammas al-ansari matarsa ta ce ya rasulallah ni mijina thabitu ba amma ina jin tsoro kada na yi kafirci sai annabi ce za ki biya shi abin da ya baki na sadaki kuma gona ya bata ta ce zan bashi to bashi sai aka yi mata shi ne hul'i sakin zobe ko zobe to shi hul'i saki ne ko ba saki ba ko fasahi ne ba za ka ɗauki saki ba ka ɗauki sanan fasahi so an yi hulɗi tare da shi so abinda ke jaddadawa a nan in har miji yana da wani mummunan laifi da ya ƙi ya tuba ya ƙi ya gyara matar kuma tana jin tsoro kada ya shafe su da 'ya'yansu da kewa ne gaskiya ku ma in ba haka ba mace ta kuskura ta ce da miji ka sake ni to da ita da kanshin aljanna abada. ya kamata ma samun mata masu irin wannan maganar su sai mijin ta kasa ke ko kuma har ka ji anan kasa ce na sake wai mata ta ce ta sake matarka ta ce da mijinta ai da fosu shi kuma katon za sai bashi shi kayan rarki da saboda sun samu misali a musulunci ai ba da suke saki ma kada wannan dan kai kake da dama saki kuma ka dinga kuntata mata ka ci mata mutunci ka takura ita ma halittar Allah ce wannan ita ce tambaya ta farko da na ga bari na gaggauta farawa da ita tambaya ta biyu amma ba zan amsa ba tukun zan dai faɗa ku ji a ƙarshe zan faɗa saboda wannan ya tambayar in ya zo ya ci dan ya kira ne ya ce malam ga tambaya ta je Allah bai san su to faɗa ni ji ya faɗa ni ce to mun zo kun karatu ka faɗi tambayar to zan faɗi tambayar in Allah ya sa yana nan in ya san shi ne ban san kowa ne ba ya san kan yana nan ya sake tambayar na fata ku ba shi dama ya tambayar yan uwa a ƙarshe tambayar ita ce mutum ne yake neman mace da aure a wannan wata na azumin ramadan sai ta rinda musu abinci tana ba shi shi ne yake cewa al'ada ta hausa a gida an ce ai haramun ne ka ci abincin wanda kuma matar ka bace to shi ne yake so ya sani yaya gaskiya wannan magana You are looking for the hand of the lady in marriage She cooks for you in the month of Ramadan. Is it lawful for you to eat it? Or is it illegal, illegitimate, illicit? She cooks food for you. She is not your wife yet, but she cooks for you in the month of Ramadan. She gives you. Can you eat it? He said some people are saying back home, if a lady cooks food for you and she's not your wife, you eat it, you are committing a sin from that. How true is this understanding? Somebody asked me, and I told him to ask, when we come here, you're going to ask us again, and I'm going to give you the answer. Ku Can tunani ake. Kana ya mace da aure, ta maka abinci, gashi, ko kai mishi e yana suna zai aure ya halatta ka ci ba matar ka bace ba umman ka bace ba ka bace ba ka bace za mu amsa wannan da idan Allah a ƙarshen karatu mun bi amsa ta farko Allah ya samu da shi ga mutum malam karanta mana ayar da za mu tashi a kai yau aya ta dari da hamsin da nace da sake koma kan ayar nan guda ko saboda darussan da ke ciki a wani guda goma da ya kamata duk a ce mu haɗa su da Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حظوا قرشي نولنا آية دليل حمسين لها نائما إر مقدمة جيا كما لولنا آية دليل أنا كرنسو وصيوين منزل الله دليل har dan mas'ud na cewa duk wanda yake so ya san wasiyoyin annabi wanda ya bar duniya a kai to ya karanta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum akwai wasiya wasiya wasiyar guda goma 10 pieces of advice 10 pieces of golden principles some people call them the islamic 10 commandment no i dislike it nothing like commandment here ka kira shi wasaya ashir. a aya wannan ayar akwai wasiya guda biyar a aya ta gaba akwai guda hudu a aya ta ɗari da hamsin da da uku duk jemalin ya karanto su akwai wasiya guda daya kaga tilka asharatu kamila ko mutacika amma za mu fara da wannan ne tukun gaya musu ta'alau ku zo? atlu in karanta muku ka duba cikin kalmar uku qul ta'alu atlu gaya musu ku zo in karanta subhanallah larabci babu yaren da ke da azanci irin shi bari ba ku misali you want to know arabic is very rich take this example idan na son ce kai na sha faɗin wannan magana kai da turanci da za ka ce kuma koda namiji ne mace ba ku gaba ɗayan ku ba babu hikima ce ba a zance kai yu ke yu ku biyu yu ku da yawa yu mata yu ya zama yu yu yu ke batin arabic kai anta ya sala look at the beauty ke ya ku biyu antuma maza zalla antum mata zalla how beautiful ma to yaren da Allah ya da wasa yaren annabi Muhammad shi sa ya zama kamar ibada mutum ya koyi larabci muhimmin abu at least don ka san daɗin da ke cikin ƙwararri ƙul <clears throat> gaya musu ku zo in karanta muku ma harramar rabbukum alaikum abinda ubangiji ya haramta to ne ne haram malaman usul fiqh suka ce haram shine duk abin da shari'a ta ce kada ka yi kuma hani mai tsananin gaske ta yadda in mutum ya yi to ya cancanta ya masa hukuma amma in ya bari don tsoron Allah za a ba shi lada kamar sati kamar karya da sauransu wannan shi ne fa domin a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira al'ahkamu ahkamu alhamsa hukunci-hukunci na shari'a guda nawa guda biyar ko dai abu ya zama wajibi ne in bai zama wajibi ba sai dawo kasa ya zama mandu ana so ka yi ko kuma ya zama to haramu in yi kasa ya zama to makaruhi na biyar ya zama to mubah duk abin da mutum ke yi ka kalla ba zai wuce ɗayan guda da nan yanzu mun haɗu na karatun tafsiri me su wajibi ne neman ilimi wajibi yanzu na azumi wajibi ne عرفتم؟ Ka hukunce hukunci za ka tunda Allah ta'ala ce zan karanta muku abinda Allah ya haramta muku to waɗanne ne na farko Allah shirku bihi shay'a kar ku taɓa yadda ku shirka da Allah to shirka ta kusa gida biyu akwai babba akwai karama babban tana da grand guda uku idan ka ce shirka shine ka hada Allah ta mata ka su biyu akwai major act of shirk da kuma minor act of shirk of polytheism to shi babban shirka na da rasa guda uku akwai shirkul shari'a shirkul ibada da kuma shirkul mahamma shirkul ibada mutum ya bauta ma wani wanda yake ba bauta ma gunki ya bauta ma wani waliyi ko wani shekhi ko wani pastor ko wahid gaban Allah kuma mutum zai valid shi ka taimaka ba daidai ba ko mutum ce na rantse da kabarin tsohona kabarin tsohon ka yi ƙasa ne wadda za ka zo da shi ko mutum ya yi canfi ce bishiyar da ke kofar gidanmu zai ji kawon arziki to karo da Allah ke to da ya kamata a kiyaye shirkar ibada ke sai kuma shirka ta shari'a mutum ya yarda cewa tsarin da ɗan adam ya kawo daidai ke da na Allah wannan shirka a'a Allah ta'ala na cewa annahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wane ne zai iya kafa maka shafi da Allah yanzu misali yan economics sai su da gaya maka cewa wato suna faɗin zantattuka na tattalin arziki suna ɗaukan maganar mutane irin su adam smith da david ricardo da wanda karanta economics ya san waɗannan a classical economist adam smith cikin tabbata da World of nation ce ga mutum ya karanta economics yana ganin ba abin da ya kai wannan kyau kan shirka Kuma mutum lauya ne da ringa daukan magana irin su lord ka ji an ce tsarin mulki na kasa ta Ya. wasu kasashen suna cewa this constitution is supreme if any other law is inconsistent this constitution that any other law shall to the extent of income be null and void tsarin mulkin nan sama yake da komai duk wata doka in ta ci da shi dokar ta kasa hada ba a yi ko mutum ce da kai demokuraɗiyya ta fi komai kyau demokuraɗiyya ta fi komai kyau ta fi gaba to ya kamata mu kiyaye kada kama kana kan sunna kana cikin shirka ba kusa shirka ta shirya ko kuma shirka ta soyayya ka ji kana son mutum kamar sanda kake ma Allah يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وانا شيء تشي لفرطون الشركة كرم الشركة كما تاكسن أبي كرم الشركة القولي دا الفيلي كرم الشركة وتمتنية نارن سيدة أمتنية عيني ألا ياسو كيما كسو ba daidai ba ne Allah ba haka shi ba sai ka ce Allah ya so ben kai ma ka so sai ka ce ben ka duba ta cikin kalma the scholars are very meticulous wani ya so sannan sai ka kama idan ka ce Allah ya so kai ma ka so to ka shi da Allah ke karamar shirka ta biyu wajen aiki mutum ya yi sadaka don mutane su gani shi yana yi kawai don asali mai magarmin haɗari ba sharwa da sabi ce ga shi kai ne kimar ɗauka na bayan kenan ai kimar Allah ya ganka nan bai shi ba shi sa ce faman kana rabbi liqa rabbih amal amal sa wala yushrik bi ibadati rabbih wanda ke son yadda da Allah ya aiki kada ya haɗa Allah da kowa shirka kenan yan uwa shirka tana da haɗari tana gamawa da mutum ya tabbata cikin ita shirka tana yawo a jikin mutane inda ka san tururuwa at cikin in the darkness of the night yadda tururuwa ke yawo da daddare akan bakin dutse waye ganta sai kai abu shirka ne ma ba ka sani yana da haɗari shi yasa kowa ya haddace wannan addu'a cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsari in shirka da kai bayan na sani wanda ne ban sani ga gafarta saboda haka sako na farko kan kushe aikin na biyu wa bil walidaini menene ihsana iyaye a kyautata musu je mun yi bayanin wannan jiya kyautata ma iyaye iyayenka na raye uwa da uba suna raye ka ba su ci ka ba su sha misali allah ya kana zaune a america inda iyayenka suna raye dole ka ringa aika musu da abubuwa na more rayuwa in ka zama nan kai masha Allah kana samun goodies of life kana da wuta kana da ruwa kana da security kana da everything masha Allah sai ka ce yi tsofaffi ne mutanen da mutanen da je ka gina musu gida ƙerarre mana ta yanka ne gina musu a accra a kumashi a tamale ko ina ne a kano a lagos a bonjo a dakar whatever saboda sun haife ka yi a dafa ta faɗi yi. kuma every morning ka je ka ce baba

me yake son gaya maka ka ce your father wa ya sa ka a makaranta har ka samu aiki ka samu kuɗi ai da kai da kaya mallakan wuya ne jam sau haba jama'a ta to amsa ta ita ce baka da shi za ka wani tamba yanzu nawa ne 'ya'yan zamani idan yana ɗaukar salari baban sai ce ni kuɗinka na wata gaba duk sirrin da ka samu kawo No, that's why. Wabil walidin ihsana. Iyaye kan kansu. Kuma ko da iyayenka sun mutu still ayar tana yake a kanka. Ƙwarai hmm. ko? Ka ringa girmama ƙawayen mahaifiyarka. The friends of your mother should earn your respect, your consideration and recognition. Na sai ce, oh, wannan shine dan kawata da tausi ta. haka abokan babanka kai mata musu sannan ka samu lokaci ka je kamar kai addu'a ba su kake ba kai addu'a Allah ya gafarta Allah ka shigar da haske cikin kamar mai na karanta labarin wani babban malami ana kiransa da sunansa ya kwanta ne amma yana da makwabci sai makwabcin ya mutu da ya kwanta bacci sai aka nuna masa kabarin wannan makwabcin nashi cike da ainihin duhu full of darkness abu kilaba sunan malami abu kilaba sai shi al'imam abu kilaba sai ce mishi a mafarki yanar kabarin kaka sai ce wala ina da ɗa ne bayan addu'a baya kulawa da lalatacce shaye-shaye cikin bacci abu kilawa an yadda mutum kirki ne sali da ya farka a baccin sai ce to ga abun da na gani mai yiwa daidai kaji kaji kaji kaji kaji ka gyara halin ka ba malam wannan magana sai ta sa malaita sai kuma sai sai gyara sai fara babban addu'a kwana biyu abu kilaba ya sake bacci ne ya kwanta sai ga wannan mutumin kabar na hasken da yake da shi ya fi na makwabta albarkacin addu'ar kansa wannan kisa ce ba hadisi ba ya nuna maka muhimmancin ne bin iyaye ko da bayan sun bar duniya a duniya kuma yana daga cikin fita musu ka saka ya sunan su kar ka kira sunan mahaifiyarka da sunanta sunanta ne ka dinga ce halima unrestricted ce umma ko mama ko hajiya a takaice dai ka samu wani abu na honorific title ka sa ya so amma ka kira sunan ta karar ɗan rashin ladabi haka sunan mahaifi ka sa alhaji malam shafi ƙwarar ka sa ya so shi in ka ci mai kyau ka ce da su ka kula da lafiyarsa ina an turo mun saba cikin whatsapp ba sani ko kuma kun samu ba a kasar larabawa ne wani mutum ne uba <clears throat> yana da yaro don karamin small kid yaron yana zane sai kun ina fata kun gani ko yawwa sai ainihin shi umar gija ah, me wannan ne shi a gida nake zanawa cikin gidan nan wannan bai ci a daki to ya na gan shi ɗan ƙarami ce a ɗakin ka ina baka daki na dan ka ce saboda kai ma kaka na mahaifinka ka zo shi daki dan ƙarami ne a nan gidan nan. sai ruga da gudu kaga yaro ne innocent child kuma san sabon ya je malaitar da uban yana tari malai ɗauke shi ya canza masa a shekaran kamata dinu tuta kai ma iyaye rashin kirki mutum zai yi muna karanta labarin wannan sai ɗan shi ce ba zo ka raka wani ka kai ce zan shi kenan ɗan shi ne sai bi shi suna tafiya da ce na za mu tafi ne ce aka raka ne sai da suka je dokan jeji dama ba na kawo ka ne ina son yin kafirin ki eh <laughs> yanka ne kun yi shi ne ya faru a ci aibin ni ba sani ba kawai zan yanka ka sai wani ce shi ne if you insist in har sai kai haka to Allah kai ne wancan gindin bishiyar ni ma anan na yanka na'ubar uba kama ta dinu da kiyar bai sani ba Allah ne kawai yana ainihu wannan umar darasi idan kana karanta labarin bin iyaye sai ka ga wallahi ya kamata duk abin da ka samu a rayuwa kullum ka dinga tunasu ka tunasu amma don ka zo city ka zo birni ka zo na abu na area kamar ta fi sun ba haife ka wabil walidin ihsana ne na biyu na uku wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe 'ya'yanku min imlaqin saboda talauci shi ne wasiya ta uku kashe 'ya'ya min imlaqin akwai wata aya irin ta ko akwai irin ta kawo ta ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وانا كان في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل تغلت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق nan kuma ya ce min imlakai duk sako ne kada ku kashe ɗaya saboda talauci wancan khashiya aka ce anticipated poverty khashiya nan kuma an imminent poverty not imminent imminent wanda kuke ciki na fata an gane ko to nan ya hada da hatta masu family planning na ba ku misali sai mutum ya ce da matarsa ni wannan dan ba na so shi mu je medical doctor a je a yi abortin din abu saboda mai talauci Allah ce kada ku kashe ƴaƴanku dan talauci saboda ba wai hazikancin ka bane ke baka abinci dabbobi suna cin abinci ko ba sa ci waye ke ba su waye ba su technology din idan ka ga Bela tana fiffikawa da safiya cikin ta ba komai kafin ta koma gida cikin ta ya cika wai mata abinci shi yasa wani malami ke cewa falau kanat al arzaqu ta'ti ala al hija halakna idan min jahlihim al baha'in wai da arziki hankali ke ba da shi da dabbobi sun mutu to ko kuwa saboda ba ta da hankali to amma Allah ya bata kibi da ke ruwa saboda haka masu magana wani family planning the more you produce the scarcer the food become the more you produce the narrower wani irin turanci da shi ina fatan gane ko so wala taqtulu auladakum min laqi. sai Allah ta'ala ce me nahnu narzuqukum wa iyyahum a waccan aya narzuquhum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira kada ku kashe 'ya'ya saboda tsoron talauci wannan shi ne abin da larabawa ke a zamanin jahiliya idan mutum aka haifa masa ya mace kawai sai kashe ta shi ne idan ma'ula tume sai kashe ta yana gani ya mace aibi ce ai matsala ce saboda ka sai kashe ta infanticide to kar ku yi haka sannan kuma sai ce ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصية تنام كنا وصية تنام وصية تنام باقوا بين كراتو وصية تنوع كاسن شي بكراتو أنتي كنا بكاتب برسس نجي أمكم مبكاري مبكاري المهم مبكاري If you want to learn, you go to Hammamkari. M O B C A R I. This we call this prerequisite for efficient learning. If you want to learn, you go to have Hammamkari. M motivation. You have to motivate it to learn. Or organization. P participation. Because learning is a participatory system. That is MOP. C, cooperation. A, attention. You got to be attentive in tafsir, in learning. Attention is two way. There is physical and mental attention. If you are here physically but mentally in Brooklyn, you cannot laugh. In the dai kana da jikinka, amma tunanin kana Brooklyn misali, ina fata muna karatu a kasance a not da to jiki ta kuma kwakwalwa saboda ina yawan jefa tambaya ina fata gane ko shi yasa in kana da ma littafi zai bi tara maka hankali ne to shine ainihin alhudu ka kasance a halarci nake cewa Allah baraka wa ta'ala ya ce kar ku kusanci mun faɗi wasu ya nawa kenan hudu Allah tushriku bihi وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نعم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن سيني بيركو نعم أوكي لو سي الله تعالى كتوكرك كسنج الفحشاء واندي كنا فيلي واندي كنا قوي أنت لا رضا أزمن الجاهلية زنا ود أكي تأفيلي shi ne suke jin a ah, wannan laifi ne amma a ne suna ganin babu ne sai Allah ta'ala ce ma zahara min hawa ma babu da wanda yake na fili da wanda yake ɓoye na biyar wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dhalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun kada ku kashe rai rai da Allah ta'ala ya ce haramun ne a kashe sai da dalili ya jama'a da wani dalili ake kashe dalili ne wanda ya kashe wani sai a kashe wanda ya bar musulunci ya tuba ya ƙi za a kashe shi da wanda ya taɓa aure ya yi sina usubillah ya zama muhsani za a kashe shi waɗannan su ne dalilan in ba haka ba duk wanda ka zubar da jinin shi ba gaira ba dalili ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كشي متين يا دا حتى دا كشي مسا بايوسا اجي اي سيري اي ماجيك اساي حوكي اي مسا ان كشي جيو اجي با مسا تشيو يا راسا بارت اوف هيز بودي اي لا اله الا الله to kaga abubuwa guda biyar suna daga cikin karantarwa musulunci wasu yi guda goma kuma Allah ta'ala ce duk wanda ya kashe mumini dan wuta ne har abada ba zai fita ila ayati ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan ita ce aya ta casa'in da uku a cikin sura ta hudu suratu an-nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe mu'mini da kanka to dan mutane har abada ba zai da haka ibn abbas shi fatawarsa duk wanda ya kashe rai ko ya tuba allah ba zai kafa ba in dai mumini wanda da wannan fatawar tasa sahabbai sun wasu gamsu da ita amma dai magana ce mai karfin gaske to kun ji wasu yoyi guda biyar sai allah ta'ala ce mai zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun allah na muku wasiya ne fa da fata za ku yi hankali ashe kisan kai iri biyu akwai kisa na ganganci akwai na kuri wanda ya kashe wani ba da gangan ba da kuri ne hukuncinsa sai ba da diya ko kuma is unintentional killing saboda ka sai diya to a matsaya shi malaman fiko da suka yi magana kan kisa sai suka ce akwai kisan da ya yi kama da na ganganci kuma ya yi kama da na kuskure yana tsakiya kamar wanne mutum ne wanda yake haunted yana farauta yana farauta ta gida ta gargajiya sai je jeji to a cikin bush a cikin ciyawa sai ya ga motsi yana jin motsi yana jin motsi ya ɗauka wai barewa ce a shi wani ne ke ba haya bai sani ba kawai dawo sai saki bindiga so da aka mai gabar yawa sai ga mutum wannan jisar ganganci wani kurmi ya yi ya suka ce ya kamata na ganganci ya kamata ya zama tabbas saboda kwaɗayin bari ta kashe mutum to amma inda ya kamata na kuskure saboda ai bai san mutum bane dan ba zai ba intentional to wannan shi in ya tashi ba da diya raƙuma ɗari ne masu ciki saboda girmama rai amma misali mutum ya ɗauki wannan waya ya dauki wani sai ya mutu wannan ai ba na ci ba ko kuwa saboda ai wannan ba za ta yi kisa ba likita sai ya mutum allura a shi allura isa laifin wa it kills bai sani ba sai mutum ya mutu kisan ganganci ne na sai kure mutum yana tuka lori yana da mota mai 220 kilometer yana tafiya 200 sai buge mutum ya mutu ganganci ko kure ganganci ganganci yana speed over overspeed miles. tayar da ka sani ba tayar is worn out tayar ka ta sade kama bayan wai amma kana ta tafiya kana ai ba komai Allah zai kare ya Allah zai kare ba ka <laughs> Allah yi ba sai kuma ka buge mutane suka mutu wannan kisan ganganci ne ya kamata mu san wannan to bari tambaye mace tana da ainihin da jariri tana ba shi nono wai bata sani ba sai ta kwanta a kan jariri yaro sabon haihuwa ɗan kwana bakwai hmm. unknown to her kuma da bacci su ta kwanta ya yi ihu da kururuwa har ya gaji kafin aje asibiti sai ya mutu she was disturbed hankalin ta tashi kuka kisan na cinye farko za ta yi kafara za ta yi kafara No. She has to atone for that. Atonement. Azumi mko na nao? Huku Bwana sixty consecutive days. I A in kaje azumin kwana uku to rantsuwa ne. Ce wallahi zan baka wannan wayar. Ko baka bani ba sai kai azumin kwana uku. ko ka ciyar da mutane mutum goma shi ne kafara to za ta yi kafara saboda mai atonement to tana yin wannan azumin tana yi tana kuma Allah ce ai kwana 60 ne a jere sai jinin haila ya zo mata ya za a yi ta fara azumin ta yi kwana goma sai jini ya zo ya za ta yi just stop ya kare yaya ta bil from scratch da gaske ai ai kamar mutum ne yana dawafi yana dawafi yana dawafi kun san dai yadda ka awa kai first round second sai aka kira sallah sai aka kira sallah ko dole ka to idan an kare sallah ba sai ka dora ka ba za ka koma daga farko ba wannan mai magana kan abin da ya shafi wato harkar kisa wasiya guda biyu this particular verse verse 151 is part of the 10 pieces of advice that Abdullah ibn Mas'ud said he who wants to know and learn what the Prophet left as his code of ethic, let him read these three verses. In the first verse, there are five beautiful advices. In verse 152, full. In verse 1531, making the total 10. Here Allah says, Hey, come on, let me rehearse unto you, rehearse and read to you those things forbidden against you. Number one, don't you ever commit polytheism as shirk. Number two, show goodness to your parent. Goodness to your parent. Number three, don't kill your children on account of what? Because of want, because of poverty. Your poverty is drinking. Here it includes killing children in the name of family planning, birth control, and the like. You know, Mr. Robert Malthus theory, you know, the Malthusian theory, the geometric, and what again? Arithmetic progression. Robert Malthus, the non-Muslim, he's a Christian monk. He talked about it. People like Margaret Sanger of America, that talked about cutting down the size of population. So kill children on account of what? So look at the advices. Fourthly, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا don't you ever approach الفواحش abominable acts obscenity morally bankrupt behavior ما ظهر manifest وما بطن hidden. two that is four five ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق don't kill the soul that has been made sacred except there is justification Allah says ذلكم وصاكم به in this manner Allah advises you لعلكم a chance you learn your senses now waɗannan su ne wasiyoyi guda nawa na farko guda biyar za mu je da aya ta ɗari da hamsin da biyu za mu ji wasiya guda hudu biyar ga hudu mun samu nawa kenan tara sannan sai mu je da ta ƙarshe goma kenan malam karanto mana aya ta gaba ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد illa billati ahsan hatta yablugha ashuddahu kaji wasiya ta nawa shida amma a wannan aya ta farko dama wasiya na mu guda goma aya ta farko guda biyar nan hudu ta uku daya sai ka tara so kuma wasiyar da kyau wasiya ta gaba ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddahu kan ku taɓa yadda ku je ku taɓa dukiyar maraya Allahu akbar maraya Allahu akbar miski dan Allah ban tambaye ku yan wawaye maraya who is an orphan wanda ya da madalla a musulunci wanda ya rasa uba shine maraya oh. rasa umma ba maraya ba ne being orphan is more of paternal than maternal side. Yeah. Dalili uba shi ne breadwinner. To ya mutu. Amma yaro in ya rasa uwa sai mace da shi maraya a ma'ana kawai saboda ya rasa compassion da tausayi ya rasa. Allah yana so fa a kiyaye maraya. Allah. Bari tambaye ku. Kuna da orphanage na musulmi a New York? The system allows you. the system ya provision for that. Beautiful. Wallahi ina so a Niger. ƙasar faransa sai da suka zo da malaman su na iglesia kiristoci suka wani orphanage a niamey duka sun san garin musulmi yanzu daga cikin plan ɗin da kiristoci ke yi shi ne su shiga ƙasashen musulmi su su wani orphanage su saboda ana kai musu ɗaya musulmi su da su kiristoci kuma wannan sai da suka zauna a colorado america take 1978 suka rubuta littafi suka sa masa suna strategies for evangelizing the muhammadan nation طرق تنصير الدول المحمدية Arsenal da ba a yi suka ce daga cikin ku ji adopt their children ya za ka yi tafsiri na ramadan da nake a a kaduna i took time off mutane su farka ne muka je wani gidan marayu a kaduna wallahi malam da muka ji akwai mata waɗanda suke kula da gida suka ce Allah akbar malamai ba sa zuwa wani sosai haɗai take cewa malam wanda muka san ya zo shi ne a sheikh abubakar mahamud gumi Allah ji kafa suka ce wallahi malam sai kirista ya zo ya ɗauki yaro ɗan musulmi sun shi muhammad amma nan take ce da yau sunan shi mace a gabanmu to za mu so muna da karancin wannan musulman da wannan matsala yana daga cikin aikin da ya kamata mu yi na tabbata ita kanta gwamnatin amerika za ku taimaka mata a ce marayu kun killace su kuna masu tarbiyya irin ta addini za ku rage musu delinquency kun taimaka ma american society to grow positive amma yara sun mutu na yanzu misali dan uwan alhaji hussein da ya rasu allah ji kai wanda na sani kira ne da ɗaya misali to nauyin mu ne matsayin na musulmi da muke zo na ana mu kula da yara daidai iyawa daidai iyawa zan iya mutuwa za ka iya mutuwa gobe tana kan ko in ka kula da dan wani allah zai kula da naka maraya kenan Allah ya ce duk wanda ke cin dukiyar maraya to bai da kiyama ba karanta ayar ara'aita ladhi tallabi الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم كذا الله yace ara'aita alladhi yukadhibu bid-din ko kasan wanda ke cewa kiyama karya domin addini here means alqiyam o ka san wanda kiyama baka san shi ba to fa zalika alladhi shine wanda ya du'u yake tura maraya daga hakinsa je kwace dukiyar maraya ce ne a je kotu a cikin takarda maraya an ce idan ka ji zuciyarka is ka shafa kan maraya ka bashi sadaka annabi muhammad ya ce da ni da wanda ke kulawa da maraya hakan ke a aljanna hmm. look at it misali za ku yi wannan dan uwanmu ya mutu aliyar misali let me adopt one of two ya zan iya sun ne to jama'a ka zo ka sami shugabanni a 'yan ƙasa a taro a cikin da Allah wani da Allah ya masa rasuwa jama'a ku shaida a bani dan sa zan kula da shi ni dai kawai zan iya kai ma ka ɗauki ba. taimaka ma wani taimaka ma kai taimaka ma wani taimaka ma kai kan zama masu son kai yaro maraya idan ka bashi wallahi wani yaro is gifted and the gift can be lost wallahi baiwa tana mutuwa tana mutuwa mai da aka tare shi ba ka sani wakila wani bai dan baiwa ne idan kuka bar su shikenan sai da duniya hmm. ya shiga yawo yana sa wando yana kwaba wando wando ana ganin kwantinsa a baya saboda tsabar isanci sau da maraya a kula da shi wani malami na cewa masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu a wakasa kana ganin ba shi da karfi to ai karfinsa shine Allah so wasiya ta gaba kar ku taɓa dukiyar maraya illa bil ihsan sai da dalili ok ba a taɓa dukiyar maraya sai da dalili uku amma ba zan gano kuso ba kuma yadda shi tambaya ko da gobe ibn jauzi yana cewa you can approach the wealth of the orphan in it by only three reasons. What are these reasons? We choose such reasons tomorrow, inshallah ta'ala. Amma yanzu saboda mu kare mu samu ainihin ayoyin, kar ku taɓa dukiyar maraya <clears throat> sai dalili ne Hatta ya buluga a shirta, har lokacin da ya girma. Idan maraya ya balaga sai a ce to kaga wani jama'a ku zama shaida dukiyar da aka bani ajiya ta yaron nan gashi back to you in zarar ya yi shekara nawa sha takwas ashirin talatin what is important shine in yaro ya balaga kai da aka baka dukiyar mara ka ci to ga dukiyar kuma ku kafa shida ka huta shi yasa in ka san baka da karfin zuciya aka ce da Allah wannan yaro ya mutu ubansa ya bar miliyan kaza za mu bari a hannun ka ce a ah, ba zan iya ba ina jin sauran ka ya fi maka alkhairi da ka je ka ɗawa ka ce to ba kuma bari in yi rance daga rance sai matsala ta biyu baya saboda haka wannan ita ce wasiya ta nawa ta shida wasiya ta bakwai wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ku cika alkai menene alkai wato mu wal mizan da ma'auni na mizani kamar kilomita abinan na yake cewa kilogram ko gram ko lita whatever shi ne nisa fahimtuka wani yana sayar da nama amma yana aunawa ne a askel wani kuma ainihin awo yake sai ga yana rage wallahi da kare yana cikin abin da za ka shigo cikin waɗanda Allah ce wailun lil mutaffifi alladhina idza iktalu ala nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin duk masu toye mudu suna da suna cikin masala to ya hada hatta da tela wanda yake ɗinki sai sa doguwar lamba masu sayar da yadi musamman lokacin sallah in yi karatu in koma gida wani saboda tsabar makirci shagon da yake sayar da material sai ɗauko wuta iri iri gloves wani blue wani green ya dinga haskawa tau tau kai kawai sai ka rike ce ka kasa gane ma wani ne sai ka yi ka ɗauki mara kyau saboda lantarki ya kashe mutum ba sai ka yi yake na wannan hali hatta tsohuwa mai sayar da gyada a gida sai ka ga wato gwangwanin gyada ta bugo ya zuwa sama har tsohuwa ta sayar market wanda suke sa sweet potato dankalin turawa sai a sa dankalin kanana kanana a sama kanana sai a dauko manya manya manya sai a sa sama shi ne hausawa ke cewa kashin dankali manya na sama kanana a da nasu duk wannan muna yi ne saboda we want to make money ina money to yana daga cikin wato tauye mudu ya jima wa auful kaila ko da dai asalinsa akan awo ne but yana da ma'anoni da yawa wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora mare abin da ya fi karfin ta sai abu za ta iya wasu ya ta nawa kenan biyar ga biyu nawa jami'i sai wasu ya ta takwas sai ce wa idha qultum fa'dilu walau kana dha in kuka tashi magana ku yi adalci ko da ɗan uwanka ne na jini ko ka faɗi gaskiya kaddara kai george ne alkali mahaifinka sai suka yi rigima da wani kafiri kuma shi kafirin yana da gaskiya mahaifinka ba shi da gaskiya kuma kai ne alkali aka kawo gabanka yaya sai gaskiya ma sai kai gaskiya inda za ka ta Allah ba sai ce baba ko da dai ka haife na baka da gaskiya kila ce a shi baka da kirki a kirki kenan shine wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba in kana so ka ga irin wannan misali ka je gun malaman hadisi wani malamin hadisi ana ce da shi al-Imam Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari almajirai suka ce algafin malam mun zo mu koyi hadisi ne a wurinka amma muna son mai rikotin daga daɗinka me za ka ce gaba da mahaifinka sai sun fi da kai su ce da Allah yana roƙo ku je ku tambayi wani kar ku tambayi game da mahaifinka. suka ce ah, a na nas'al kai muke so mu ji daga wurinka sai hawa sai ce inna Allah huwa al-haq wa yuhibbu al-haq inna abi da'ifun la taru anhu hadith sai ce Allah shi ne gaskiya yana son gaskiya my father is weak ubana rauni kar ku roƙi hadisi manzo Allah daga gare shi hmm. adalci Allah ko da mutum abokin gaban ka ne aka ce ka ba da shi da sai ka ce eh ba ma shi da shi amma wallahi yana da gaskiya ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب إيش للتقوى كتي وانا يبا ما شري أما الله يمتمن كيركي وانا يبا ما شري أما الله يرى لقسكيا أما أتي وانكم وانكم أي متمن بنزاني كي كاسم بحكم هكذا عدلتي وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وانا إتتي وصية تنوى تنوى وصية تترسي الله يجيب wa bi ahdillahi awfu sai ce zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun a atattaqu Allah ta tabaraka wa ta'ala ke cewa la'allakum tadhakkarun yana cewa wato alƙawarin Allah kuma ku cika shine adillah ku cika alƙawarin Allah kullum muna magana human right human right droit de l'homme droit de l'homme ji faransa to yana kuma haƙƙin Allah Allah na da haƙƙi haƙƙin Allah shi ne matsalar dokokinsa yana daga cikin haƙƙin Allah ahadullah mun yi musu alƙawari za mu yi sallah to ka tsare akwai al'ahad tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane to sai ka tsare shi ne ahadullah na fatan gane ko sai Allah ce zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun haka Allah ke muku wasiya da fata za ku zuwa wa'azi Allah This is verse number 152. In this particular verse, there are four uh, pieces of advice. It says, Don't approach the wealth of the orphan. An orphan is he that loses, loses his father and not another. Being orphan is more of maternal, I mean paternal side than maternal. And before he grows old, he grows up, he's not like an orphan. I keep on saying it is important that you have orphanages here in America because that will help in properly bringing up the children. And it is good for you to go and adopt an orphan. Adopt him. Take him to your house. Let him be part and the puzzle of your family. In your house, he should be treated with respect and honor. Don't allow the children to be looking down upon you. You are an intruder, a stranger here. Don't do that. That is going to kill your morals. Piece of advice number six. Number seven. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Give full measure in terms of weight and scale. بالقسط in justice. لا نكلف نفسا إلا وسعها we do not overburden any soul beyond the power of its capacity piece of advice number seven number eight وإذا قلتم ولو كان ذا when you make an utterance when you talk when you articulate words be just be just don't accuse people falsely. Don't character assassinate people. Don't denigrate. Don't insult people. Your utterances should be based on factual evidences. That is fa'atil. وَلَوْ كَانَ ذَا Even though he may one of their kin and kin. That is advice number eight. Number nine, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا Allah's covenants. Covenants should be upheld and fulfilled. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ In this manner, Allah preaches to you so that you may be preached. You may learn how to know. Yanzu mun samu wasu guda nawa? Wasu guda nawa? Ana kiransu alwasayil ashar. زوجي الوصية كرشي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون خلوا القرآن ربو سيتي لعلكم تعقلون إذا ويتي تذكرون فاينلي تتقون وإذا نهكما وإذا نهكما that is secretly wasiyoyi na farko guda biyar sai ya yi concluding by dalikum wasaqum bi la'allakum taqilun wasu da ke bi dalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun wasu ya karshe sai ce dalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun why the you in to why gano hikima na wai gano kima to ga mutum ala bismillah tsoron allah eh kana nufin fassarar da aya karshe kenan yani eh, ina maganar a aya farko one one one. fifty 151 sai ce la'allakum ta'qilu na biyu tazakkaru na uku tattaku. Ah, me yasa ake wannan jiran haka na malam amin malam ah, na farko yace ta'qiluna wato ku sa hankali ga nan da na faɗi sa'an nan kuma na biyu ya ce tazakkaru ku ta tunawa da wasiyoyin nan da na gaya muku ta karshe hikiman da akwai in idan kun bi da Allah za ku ji tsoron Allah ta tafi barakallahu akwai tsari ne to bismillah da shi jin eh, aiki da hankali da tuntuni duka za su kafa zuwa ga tsoron Allah zuwa ga kuɗi to ita ce hikima mun ji daɗi kwarai da gaske ka gani sha'anin ubangiji da ya fara wasiya biyar sai ce da mata za ku yi hankali saboda ai sai kana da hankali duk da ka sai ko ko kuwa yanzu ka ce da mawa ka ce azumi ai ke azumi ke da hankali masha Allah to sai ce la'allakum ta'qil da fata za ku yi hankali kenan hankali babban abu ne a rayuwa ba a wasa da shi sa duk abin da zai taba hankali a kiyaye shi drug abuse substance abuse da waye ya kamata a to idan aka samu hankali ba tukun sai ka iya jin wazi mai hankali ke jin wazi don an ji wazi kuma sai tsoron Allah ya zama shi ka dubi kima saboda ka da ya karanto su gaba daya farko la'allakum ta'qilu la'allakum menene tafakkarun sannan la'allakum tattaqu kuma kullum ana magana kan manufar takawa saboda takawa ita ce mutum الله الله شيء الله كبر أبيلي دبوي الله كسام جزء أوران كون لوكتي أبيلي دبوي سورة الله بأمو وصابر أي مجي آية ثم آتينا موسى الكتاب ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ita آية من لما lamba 154 a cikin wannan sura من لما shida sannan sai موسى baiwa littafin da aka ba annabi musa kowa sani attaura aka ba shi shine annabi musa dan imra dan uwan annabi Haru. an ce annabi Haru shi ne wa musa kuma kani ne amma duka duka shekarar da ke tsakanin ana gani kamar ɗaya ne suna gani biyu annabi musa shi ne annabin da allah ya kira shi da yawa a qur'ani har sau ɗari da talatin da shida wanda allah ya aiko shi ya fitar da banu isra'il daga egypt ya kai su ainihin wato yankin da suka tsira a dalilin wato sharri na fir'auna a wani lokaci to mun baiwa annabi musa littafi tamaman a matsayin cikamakin alkhairi alal ladhi ahsan ga wanda ya kyautata dinna ma'ana mun bashi littafin ne wato ƙari kan kyauta da muka yi masa saboda annabi musa ya kyautata wa tafsir li kulli shi kuma littafin bayani ne daki daki daki kan kowa wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatan kuma rahama ne لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دفاتا دنگني نابا دا أبنجي زاسو إيمان وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Allah ce wannan littafi ne da muka saukar da shi kuma mai albarka kaga wahada wannan kitabun littafi ana nufin alkur'anul karim anzalnahu da muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne mai albarka fattabi'u to ku bi shi wattaqu ku tsoraci Allah la'allakum turhamun da fata ko za a yi muku rahma na'am an taqulu in إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين dan kar ku zo ku ringa cewa ah, to ai mu ba sauka kamar littafi ba hmm. an saukar da littafi ne ala fatayni min an saukar wa jama'a guda biyu yahudu da nasara Allah ya ce mun ba da Qur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kar ku zo kuna wani kame kame ai to ai ba a saukar mana ba ai littafi an bayar ne ga jama'u guda biyu to ga Qur'ani ya riga ya so muku ba wanda ne ballantana ku ke cewa in kunna an da gafilin ai mun karatun da suke mu musani to an riga an saukar musu kuma an saukar musu kuma littafin da aka ba mu zan Allah shine shugaban littafin gaba ɗaya kamar da yake shine shugaban annabawa gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه كوكما كورنجا تشيوا يودا أنسو كمان دلتافي أيضا من بيس ما الشريعة دي زمان إرين كامي كامي to ku sani faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum bayani daki daki filla filla ba jirgi ya zo muku daga ubangiji wa hudan ga kuma shirya wa rahma ga kuma rahma amma faman azlamu wane ne azzalimi fiye da mimman kadaba bi ayatillah fiye da wanda ya karanta ayin ubangiji wasa dafa anha ya kora mutane gabar haka ma babu azzalimi irin wannan ku da kyau sanajin ladina ya na al'ayatina su al'ada za mu sakawa masu bauɗar da mutane gabarin ayoyinmu da mugunyar azaba bima kano ya saboda abin da suke yi na karkatar da mutane na bauɗar da su Allah kar ka samu kasance haka barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin sallallahu wa wasu kalmomi da nake son ja hankali mu akai kafin akwai yawa akwai wasu kalmomi da hausawa kan yi mun yi nazari a kansu zan dan bincin su ne ko da wasu na yi shi sani ba daidai ba ne ya kamata a gyara za ka ji wasu hausawa na cewa ku da kyau barawon da ba a kama ba sunan shi muhammadu suna akwai karin magana proba da ake amma wasu an kankan zai a ah, bai kamata ba wai barawon da wasan shi mahaukar mahaukar to wannan ba daidai ba ne in ka zo na yi to ka gyara sannan kuma daga ciki haka da an ce ya zan in sani ni allan musu ne ana to wannan kusur bai kama kama allah bai kamata zuwa ba ka wasa da allah allah ba kuma wasa ba ne ba haushi yana ganin karin magana ganin gwanin tarihi akwai kalmar da za ka yi annabi ya ce mutum zai faɗi kalma za ta kai shi wuta mai sani ba za ka ji wani karin magana wanda ba daɗi wai komai son komai daɗin ka da Allah sai ya kashe ka to na ce wani da ma dole kashe ka ma da dai kullu nafsin da ya fatul mutu ka ji ana cewa kudi sabon Allah to inda wannan kai magana ba shi da kyau ta yi mai kudin na barawo da sata tara kuɗi ji ai kudi sabon Allah ne shi kenan sai a mai da shi halaki shi wannan kai magana ba shi da kyau kulli man sara ala walihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. yau muna ranar litinin kuma ita ce rana ta goma sha tara ga wata ramama kun ga tafiya ta riga ta tafi dan har an zo rana ta ƙarshe wanda daga nan kuma sai goman ƙarshe a gida akan ce goma ta marmari goma ta wuya goma ta ɗaukin sallah eh, an riga an yi goma farko ana allah allah ramadan sai goma tsakiya kuma su kuma fara jin ƙanshin sallah saboda haka sai ka iska alkhairi kan alkhairi kan alkhairi to da haka lokacin da ya kamata a ƙara zagi damsu a ƙara sa himma a ƙara commitment da determination idan goman ƙarshe ta zo yadda annabi mu kan yi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ka ba mu ikon cin amfanin wannan wata mai albarka alkhairin da ke ciki Allah ka ba mu sharri da ke ciki Allah ka ajiye mana ya Allah duk abin da ke damun musulmi a duk inda suke alfaɗin duniya Allah ka yaye mana duk abin da muke nema na alkhairi Allah ka ba mu ya rabbal alamin Ah, wannan kenan amma kafin mu ci gaba akwai <clears throat> wata tambaya da wani yi yau zan fara da tambaya ne in sau kuma an zai na zo karshe za ku sake tambaya yaushe ne ne mace ya kamata ta ce da mijinta ka sake ni eh, yaushe ne ne mace za ta ce da mijinta ka sake ni na gaji da auren ko kuma ina so ko mu rabu yaushe ne ne ganin malam sai eh, ba tambayar da za ku bada da ba zan zo ta kwalit tambaya an gane eh zamu zo wani ne min tambaya ko ce wata bayar Allah ta tambaya cewa ita gaskiya rayuwarta da mijinta tana cikin kunci tana cikin wahala shekaru aru aru din nan har take cewa tana jin tsoro kan ta rasa imani sai naga an ah, wannan maganar tana da girma inda har yana yin abin da za ta ji tsoron kan ta rasa imani to al'amarin ba na wasa bane shi to sai naga akwai hadisi wanda ke cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah kuma mun yi sa hadisi ne sahihi malamai sun bincike shi an declare da sa cewa hadisi da sahihi manzon Allah ya faɗa ya ce duk matar da ta nemi ya sake ta ba da laifi ba to kanshin aljanna haramun ne gare ta to kaga nan tunda amma an ce haramun ne ta nemi wannan saki in ba da laifi to me laifi wato kenan inda laifi tana iya to me laifi to ita take cewa ina jin tsoron ci gaba da zama da shi kan rasa imani to sai mu binciki menene abin da kike jin tsoron domin har zai kake ga rasa imani to lalle babban laifi ya kamata mu bincika misali yana shirka ne misali yana kawo matan banza ne a gida misali ta da sauransu ne ko dan shaye-shaye gashiran ko baya sallah to in har yana da laifi babba wanda a scale na shari'a a ce e, wannan is a serious matter to dole a ba ta dama ta rabu shi mai dalilin dalilin muhadifin Sabitu ibn qais ibn shammas al-ansari matarsa ta ce ya rasulullah ni miji na thabit ba na san amma ina jin tsoro kada na yi kafirci sai annabi ce za ki biya shi abin da ya baki na sadaki kuma gona ya bata ta ce zan bashi to bashi sai aka yi mata hul'i shi ne hul'i sakin zobe ko zobe to shi hul'in saki ne ko ba saki ba ko fasahi ba za ka ɗauki saki ba ka ɗauki shi nan fasahi so an yi hulɗi ta da shi so abinda nake jaddadawa a nan in har miji yana da wani mummunan laifi da ya ƙi ya tuba ya ƙi ya gyara matar kuma tana jin tsoro kada ya shafe su da 'ya'yansu to wani gaskiya ta ma in ba haka ba mace ta kuskura ta ce da miji ka sake ni to da ita da ƙanshin aljanna har abada ya kamata ma samun mata masu irin wannan maganar su ce namijin ta ka sake ko kuma har ka ji anan ƙasa sace na sake wai mata ta ce ta sake ka matar ka ta ce da mijin ta ai ya fosu shi kuma katon banza sai kwashi kayan ɗarki da kaji saboda sistem a musulunci ai ba da suke sake ma kada wannan dan kai kake da dama sake kuma ka dinga ta mata ka ci mata mutunci ka takura mata ita ma halittar Allah ce wannan ita ce tambaya ta farko da na ga bari na gaggauta farawa da ita tambaya ta biyu amma ba zan amsa ba tukun zan dai faɗa ku a ƙarshe zan faɗa saboda wanda ya tambayar in ya zo ya ce dan ya kira ne ce malam ga tambaya ta je Allah bai san ta faɗa ni ya faɗa ni ce to mun zo kun karatu ka faɗi tambayar to zan faɗi tambayar in Allah ya sa yana nan in ya san shi ne ba san kowa ne ba ya san kan yana nan ya sake tambayar na fata ku bashi dama ya tambayar yan uwa a ƙarshe tambayar ita ce mutum ne yake neman mace da aure a wannan wata na azumin ramadan sai ta rinda masa abinci tana bashi shi ne yake cewa al'ada ta hausa a gida an ce ai haramun ne ka ci abincin wanda ba matar ka bace to shi ne yake so ya sani yaya gaskiya wannan magana You are looking for the hand of the lady in marriage She cooks food for you in the month of Ramadan. You get lawful way to eat it. Was it illegal, illegitimate, illicit? She cooks food for you. She is not your wife yet, but she cooks for you in the month of Ramadan. She gives you. Can you eat it? He said some people are saying back home, if a lady cooks food for you and she's not your wife, you eat it, you are committing a sinful act how true is this understanding? Somebody asked me, and I took the to ask, when you come here, you're going to ask us again, and I'm going to give you the answer. Ku yi tunani a Can I ya mace da aure, taimaka abinci, gashi, ko kai ya shi ci. Eh yana suna zai aure ne. Ya halatta ka ci, a matar ka bace, ba umman ka bace. ba yar ka bace ba kawon ka bace za mu amsa wannan da idan Allah a ƙarshen karatu mun bi amsa ta farko Allah ya samu da ci ga mutum malam karanta mana ayar da za mu tashi a kai yau aya ta dari da hamsin da na ce za mu sake komawa kan ayon nan guda saboda darussan da ke ciki a wani guda goma da ya kamata duka ce mun haɗa su da sun su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حزوا mana نولنا آية دليل game da نايمنا إر مقدمة جيا Ana دورنا su wasiyoyin أنا Allah وسيو goma. الله دلها حرقا مسؤول cewa duk wanda yake so ya san wasiyoyin annabi wanda ya bar duniya a kai ya karanta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum akwai wasiya wasiya wasiyar 10 pieces of advice 10 pieces of golden principles some people call them the Islamic 10 commandment no I dislike it nothing like commandment here ka kira shi wasaya a aya wannan ayar akwai wasiya guda biyar a aya ta gaba akwai guda hudu a aya ta ɗari da hamsin da da uku duk ce malin ya karanto su akwai wasiya guda daya kaga tilka asharatu kamila ko ta amma za mu fara da wannan ne tukun kul ka gaya musu ta'alau ku zo atlu in karanta mu ka duba cikin kalmar uku Kul ta'alu atlu gaya musu ku zo in karanta subhanallah larabci babu yaren da ke da asanci irin shi bari ba ku misali you want to know arabic is very rich take this example idan na sun ce kai na sha faɗin wannan magana kai da turanci ne za ka ce kuma ko da namiji ne mace ba ku gaba ɗayan ku ba babu hikima ce ba azanci kai yu ke yu ku biyu yu ku da yawa yu mata yu ya zama yu yu yu ke bayan arabic kai anta ya sala look at the ke ya sala ku biyu antuma ah. maza zalla antum mata zalla antunna how beautiful about you you you you tabba ma to yaran da Allah ya saka da Qur'ani wasa yaran annabi Muhammad shi yasa ya zama kamar ibada mutum ya koyi larabci muhimmin abu at least don ka san daɗin da ke cikin ƙwaƙwani ƙul gaya musu ku zo in karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangiji ya haramta to ne haram malaman usul fiqh suka ce haram shine duk abin da shari'a ta ce kada ka yi kuma hani mai tsananin gaske ta yadda in mutum ya yi to ya cancanta ya masa hukuma amma in ya bari don tsoron Allah za a ba shi kamar sati kamar karya da sauransu wannan shi ne fa domin a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira al'ahkamu taklifiyar alhamsa hukunce-hukunce na shari'a guda nawa guda biyar ko dai abu ya zama wajibi ne in bai zama wajibi ba sai dawo kasa ya zama mandu ana so ka yi ne ko kuma ya zama to haramun in yi kasa ya zama to makaruhi na biyar ya zama to mubah duk abin da mutum ke yi ka kalla ba zai wuce ɗayan guda biyar nan yanzu mu haɗu na karatun tafsir me hukuncin sa wajibi ne neman ilimi wajibi yanzu na azumi wajibi ne rafton ga hukunce hukunce ba ka tunda Allah ta'ala ce zan karanta muku abinda Allah ya haramta muku to waɗanne ne na farko Allah shirku bihi shay'a kar ku taɓa yadda ku shirka da Allah to shirka ta gida biyu akwai babba akwai karama babban tana da branch guda uku idan ka ce shirka shine ka hada Allah ta mata ka su biyu akwai major act of shirk da kuma minor act of shirka polytheism to shi babban shirka na da sabu guda uku akwai shirkul shari'a shirkul ibada da kuma shirkul mahabba shirkul ibada mutum ya bauta ma wani wanda yake ba Allah bauta ma gunki ya bauta ma wani waliyi ko wani shekhi ko wani pastor ko wani kama mutum zai faɗi shi wata tuni ba daidai ba ko mutum ce na rantsai da kabarin tsohona kabarin tsohon ka yi ƙasa ne da da ko mutum ya yi camfi ce bishiyar da ke ƙofar gidanmu zai ji kawo arziki to karo da Allah ke to da ya kamata a kiyaye shirkar ibada sai kuma shirka ta shari'a mutum ya yarda cewa tsarin da ɗan adam ya kawo daidai ke da na Allah kuma shirka ne a'a Allah ta'ala na cewa an lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wane ne zai iya kafa maka shafi da Allah yanzu misali yan economics sai su da gaya maka cewa wato suna faɗin zantuttuka na tattalin arziki suna ɗaukan magana mutane irin su adam smith da david ricardo da wanda karanta economist ya san waɗannan a classical economist adam smith shi ta tafasa da wealth of nation sai ga mutum ya karanta economist yana ganin ba abin da ya kai wannan kyau ga shirka ne mutum lawyer ne da ringa daukan magana irin su love ka ji an ce tsarin mulki na ƙasa ta ƙwa'ani wasu kasashen suna cewa this constitution is supreme if any other law is inconsistent this constitution that any other law shall to the extent of incomes be null and void tsarin mulkin nan sama yake da komai duk wata doka in ta cikar da shi dokar ta kasa hada ba a yi Como dicere che democrazia ta fi komai kyau demokradiyya ta fi komai kyau ta fi ƙura'ani to ya kamata mu kiyaye kada kama kana kan sunna kana cikin shirka ba kusa shirka ta shirya ko kuma shirka ta shirya ka ji kana son mutum kamar sanda kake ma Allah يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأنا شيء كشي لفرخون الشركة كرم الشركة كما تاكسوا أبي كرم الشركة القولي دا الفيلي كرم الشركة وتمتين يتي نار سيدة أمتين يتي عيني الله ياسو كيما كسو ba daidai ba Allah ba haɗa shi ba sai ka ce Allah ya so ben ya maka so sai ka ce ben ka duba ta cikin kalma the scholars are very meticulous wani ya so sannan sai ka amma idan ka ce Allah ya so kai ma ka so to ka haɗa shi da Allah so. karamar shirka ta biyu wajen aiki mutum ya yi sarka don mutane su gani

هو شركة الخبر أنا الجماعة علمت أتبرت إذا شركة tana yawo a jikin mutane inda ka san tururuwa at cikin in the darkness of the night yadda tururuwa ke yawo da daddare a kan bakin dutse waye da sai ka yi abu shirka ne ma ba san kuna da haɗari shi yasa kowa ya haddace wannan addu'a cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsari mun yi shirka da kai bayan na sani wanda neman sani ban gafarta saboda haka sako na farko da ka kushe aikin na biyu wa bil walidain menene ihsana iyaye a kyautata musu je mun yi bayanin wannan jiya ta ma iyaye iyayen ka na raye uwa da uba suna raye ka ba su ci ka ba su sha misali Allah ya kana zaune a America inda iyayenka suna raye dole ka ringa aika musu da abubuwa na more rayuwa in ka zama nan kai masha Allah kana samun goodies of life kana da wuta kana da ruwa kana da security kana da everything masha Allah sai ka ce ai tsofaffi ne mutanen da mutanen da je ka gina musu gida ƙerarre mana ta iyayenka ne gina musu a accra a kumashi a tamale ko ina ne a kano a lagos a bonjour a dakar ba saboda sun haife ka a ka ta mu kuma every morning ka je ka ce baba me zan yi kafe kafin in je in fara da aiki sai ka samu albarka umma me zan miki dan kirki ya kamata ya kwa kwashe kayan iyaye yana wankewa yana musu skola to yayan zamani fa yau wani sheikh my father asked me to give you some money what do you say ce ma kai ko baka me yake son gaya maka ka ce fa ba wa ya sa ka a makaranta har ka samu aiki ka samu kuɗi ai da kai da kaya mallakan wuya ne jan sa ha ba ka jama'a ta to amsa ta ita ce ba ka ka yanzu nawa ne 'ya'yan zamani idan yana ɗaukar salari baban sai ce bani kuɗinka na wata gaba duk sirrin da ka samu kawo No, that's why. وبالوالدين إحسانا إيه كيف كمس كما كودا إيه ينك سموتو still AI آية كنا إيه كنا ƙwarai ka ringa girmama ƙawayen mahaifiyarka the friends of your mother should earn your respect your consideration and recognition na sai su ce oh wannan shine dan kawata da biya ta haka abokan babanka ka ta musu sannan ka samu lokaci ka je kamar kai addu'a ba su kake ba kai addu'a Allah ya gafarta Allah ka shigar da haske cikin kamar mai na karanta labarin wani babban malami ana kiransa to sunansa ya kwanta ne amma yana da makwabci sai makwabcin ya mutu da ya kwanta bacci sai aka nuna masa kabarin wannan makwabcin nashi cike da ainihin duhu full of darkness abu kila kilaba suna malin abu kilaba sai shi al'imam abu kila ba sai ce da shi a mafarki yanar kabarin kaka sai ce wallahi ina da ɗaya ne bayan addu'a baya kulawa da lalatacce shaye-shaye cikin bacci abu kilama an yadda mutum kirki ne tsari da ya farka a baccin sai ce to ga abin da na gani mai yiwa daidai ne kaji kaji kaji kaji kaji ka gyara halin ka ba da wannan magana sai ta sayar malaita sai kuma sai istighfari sai gyara sai fara gaban addu'a kwana biyu abun ba ya sake bacci ne kwanta sai ga wannan mutumin kabar na hasken da yake da shi ya fi na makwabta albarkacin addu'a kansa wannan kisa ce ba hadisi ba ya nuna maka muhimmancin me bin iyaye ko da bayan sun bar duniya a duniya kuma yana daga cikin fita musu ka sake sunansu kar ka kira sunan mahaifiyarka da sunanta sunanta ne ka dinga ce halima رشد دوتا شي أم هو ماما هو حجية أنت كنت ذي كسامون أبو نفر honorific title كسايا سوى أما كتيرا سوى أنت قرر أم رشد دوتا هكا سوى ما هي في كسايا الحج مال شر ولما كسايا سوى كان كنت ميتوا كشيء بس da kula da lafiyarsa ina an turo wani sako cikin whatsapp ba sani ko kuma kun samu ba a ƙasar larabawa ne wani mutum ne uba <clears throat> yana da yaro ɗan karamin small kid yaron yana zane sai kun ina fata kun gani ko yawwa sai ainihin shi umar gija ah, me wannan ne shi a gida nake zanawa cikin gidan nan wannan bai ce a ɗakin ki tuwa na gan shi ɗan karami ce a ɗakin ka ne. ina ban ka ɗaki na ɗan ka ce eh, saboda kai ma kakana mahaifinka ka bar shi a ɗaki ɗan karami ne a nan gidan sai ruga da gudu kaga yaro ne innocent child kamar sun samu ya je malai da uban yana tari malai ɗauke shi ya canza masa a shekaran kamata dinu to da kai ma iyaye rashin kirki mutum zai ne. muna karanta labarin wannan sai ɗan shi ce ba zo karka ne ba ka fi yi zama shi kenan ɗan shi ne sai bi shi suna tafiya da ce na za mu tafi ne ce aka raka ne sai da suka je dokan jeji dama ba na kawo ka ne ina son yin kafirin eh yanka wani shi ne faru a ci aibani ba sani ba kawai zan kafirin sai wani ce ta shi ne if you insist in har sai kai haka to Allah kai ne wancan gindin bishiyar ni ma anan na yanka na uba hmm. kama ta dinu da kiyarun bai Allah ne kawai yana ma'ainihin wannan umar darasi idan kana karanta labarin bin iyaye sai ka ga wallahi ya kamata duk abin da ka samu a rayuwa kullum ka dinga tuna ka ce ka tuna amma dan ka zo city ka zo birni ka zo urban area kamar ta kusa sun ba ya ka wabil walidan ihsana shine na biyu na uku wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe 'ya'yanku min imlaqin saboda talauci shine wasiya ta uku kashe 'ya'ya min imlaqin akwai wata aya irin ta ko akwai irin ta kawo ta ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وما كانت في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل تغلت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق nan kuma ya ce min imlaqi duk sako ne kada ku kashe ɗaya saboda talauci wancan hashiya aka ce anticipated poverty hashiya nan kuma an imminent poverty not eminent imminent wanda kuke ciki na fata an gane ko to nan ya haɗa hada da hatta masu family planning na ba ku misali sai mutum ya ce da matarsa ni wannan dan bana so mu je gun medical doctor a je a yi abortion din abu saboda bai talauci Allah ce kada ku kashe ku dan talauci saboda ba wai hazikancin ka bane ke baka abinci dabbobi suna cin abinci ko ba su ci waye ke ba su wai ba su technology din idan ka ga bela tana fiffikawa da safiya cikin ta ba komai kafin ta koma gida cikin ta cika wai ba ta abinci shi yasa wani malami ke cewa falau kanat arzaku arzaqu ta'ti ala al hija halakna idan min jahlihim al baha'in wai da arziki hankali ke ba da shi da dabbobi sun mutu to ko kuwa saboda ba ta da hankali to amma Allah ya bata kibi da ke ruwa saboda haka masu magana wani family planning the more you produce the scarcer the food become the more you produce the narrower wani irin turanci ne shiga ina fata an gane ko so wala taqtulu awladakum min imlaqin sai Allah ta'ala ce min nahnu narzuqukum wa iyyahum a waccan aya narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira kada ku kashe 'ya'ya saboda tsoron talauci wannan ne abin da larabawa ke a zamanin jahiliya idan mutum aka haifa wasu ya mace kawai sai kashe ta shi ne idan ma'ulatu ne sai ya kashe ta yana gani ya mace aibi ce ai matsala ce saboda ka sai kashe ta infanticide to kar ku yi haka sannan kuma sai ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wasiya tana kenan wasiya tana wasiya tana ba ku bin karatu wasiya tana wa ka san shi ba karatu an ce kana bukatar presence na gaya muku mafkari ko mafkari ilmin mafkari If you want to learn, you go to Hamokari. M O P C A R R. This we call this prerequisite for efficient learning. If you want to learn, you got to have Mokari M motivation. You have to motivate it to learn. Or organization. P participation. Because learning is a participatory system. That is MOP. C, cooperation. A, attention. You got to be attentive in tafsir, in learning. Attention is two way. There is physical and mental attention. If you are here physically but mentally in Brooklyn, you cannot learn. in dai kana da jikinka amma tunanin kana brooklyn misali zaka ina fata muna karatu a kasance a nan da jiki da kuma kwakwalwa saboda na yau jefa tambaya ina fata an gane ko shi yasa in kana da ma tafi zai fi tara maka hankali to shine ainihin alhudu ka kasance a harshe nake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku kusanci mun faɗi wasiya guda nawa kenan hudu Allah tushriku bihi وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نعم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن سينا بيركو نعم أوكي لو سي الله تعالى كي توكر سنج الفحشاء wanda yake na fili da wanda yake na boye an ce laraba a zamanin jahiliya zina wadda ake yin ta a fili shi ne suke jin a ah, wannan laifi ne amma in a ɓoye ne suna ganin babu laifi sai Allah ta'ala ce ma baha min hawa ma da wanda yake na fili da wanda yake ɓoye na biyar wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun kada ku kashe rai rai da Allah ta'ala ya ce haramun ne a kashe sai da dalili ya jama'a da wani dalili ake kashe dalili wanda ya kashe wani sai a kashe wanda ya jebar musulunci ya tuba ya ƙi za a kashe shi da wanda ya taɓa aure ya yi zina uzubillah ya zama muhsani za a kashe shi waɗannan su ne dalilan in ba haka ba duk wanda ka zubar da jini shi ba gaira ba da dalili to mutum zai tsoron lahira da babu matsala wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil kashe mutum ya haɗa hatta da kashe masa baiwarsa a je a yi sihiri a yi magic a sa ya haukaci kai kusa an kashe shi a jifa masa ciwo ya rasa part of his body ya kun kashe shi la ilaha illallah su kaga wannan guda biyar suna daga cikin wa musulunci wasu yin guda goma kuma Allah ta'ala ce duk wanda ya kashe mumini dan wuta ne har abada ba zai fita ina ayati ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وانا يتسي آية تسألنا أكو أجل سورة سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دون ذلك الشمومين دكنك ودموتني هر أبدا بزيك da haka ibn abbas shi fatawarsa duk wanda ya kashe rai ko ya tuba allah ba zai kafa ba in ne mumini da wannan fatawar tasa sahabbai sun wasu gamsu da ita amma dai magana ce mai karfin gaske kun ji wasu yi guda biyar sai allah ta'ala ce ne zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun allah na muku wasiya ne fa da fata za ku yi hankali ashe kisan kai iri ne akwai kisa na ganganci akwai na kuri wanda ya kashe wani ba da gangan ba da kuri ne hukuncinsa sai ba da diya ko ko is unintentional kill sauran ka sai diya to a matsaya tuku malaman fikko da suka yi magana kan kisa sai suka ce akwai kisan da ya yi kama da na ganganci kuma ya yi kama da na kuskure yana tsakiya kamar wanne mutum ne wanda yake haunted yana farauta irin farauta ta gida ta gargajiya sai je jinji to a cikin bush a cikin ciyawa sai ga motsi yana jin motsi yana jin motsi ya ɗauka wai barewa ce ashe wani ne ke ba haya bai sani ba kawai dawo sai saki bindiga da ka mai gabar yawa sai ga mutum wannan kisan ganganci Wani na kurmi sai da suka ce ya kamata na ganganci ya kamata ya zama ya zama tabbas saboda kwaɗayin bari ka kashe mutum to amma inda ya kama da na kuskure saboda ai bai san mutum ba dan ba zai ba intentional to wannan shi in ya tashi ba da diya raƙuma ɗari ne masu ciki saboda girmama rai amma misali mutum ya ɗauki wannan waya ya dauki wani sai mutu wannan ai ba na ganci ba ne ko kuwa idan ka zo gari ka ga kowa na da jera kai ma nemo ciyawa ka samu kanka jera a'a ba gaskiya ba ne women in rome do as romans idan ka zo ga yan mata na yau, tsara na sai kuma ka ce ke ma ki fara tsare ci ba gaskiya ba karin manganu ne wanda suke ba su da kyau dole sai mun kalle su daga mahanga ta addini musulmi muna da culture muna da tsari muna da mutunci kare da kudin sa sai sha la haula ah. <laughs> ba kyau wannan wasa da addini to ina ganin wannan kadan kenan kuka ji dan muna da kusan ɗari biyu da ƙari a nan ɗari biyu da uku wanda muke suna ainihin kwaɓar da hausawa kai mun lamsoci da yawa a kan hausawa ƙwarai da yawa saboda ya kamata mu kiyaye yaren da kake yi ka to be careful abin da kake altering yana iya ja maka tashi Allah ya kare to Na ganin jama'ar islam jama'a Allah karba mana kuma ubangiji ma Allah ya saka ga mana alkhairi Allah kara mana ilimi kuma ya ba mu ilimin jama'a ina gani yana da bankewa na ga zuwa wani kwanaki kadan za mu sayar da tafsir na san ba zai ma kowa daji ba ne amma komi duka na da karshen shi shi sa yau mun zauna mun duba yadda lamarin ke tafiya na ga zuwa kwana goma ba za mu ya kuma mu ce za mu tafiya da shi ya kai inda muke so bari saboda wannan muna son jama'a kowai kokari mu yi hidima mu sa kamar in Allah yarda ranar lahadi mai zuwa za mu sayar da tafsirin yes da mun so mu tura shi zuwa gaba kuma kadan amma lokaci ba za ta Allah mu bane shi yasa na san mu duka mun yi kewan malam kwarai a duk da wannan ba malam zai fly ba ne malam na nan tare da mu in Allah da tare da mu za mu ci sallah kuma mun san da tafsirin mu za mu yi kokar kuma kwanakin da yake akwai sannan a ce an gan wata sannan balle mu yi sallan idi Allah ya da malam ya zo kuma da kuma ba mu wadansu nasiyoyin da ake Allah ya sauka mai Allah ya sa mu dace amma muna so kowai san kama kowai shiri so da muke so Allah da annabinsa da irin ilma da mara wanda muka mara mamala ka kuma ranar tashe mu zo nan da duka yayi empty mu duka kowai fito da flying colors shi mu zo mu mara masa mu tarbe shi mu yi mai godiya da ilimin da ya bamu da fasiyan da ya bamu Allah ya sa mu dace to jama'a karshen magana na kuma ba da ba bata lokaci ba ya kamata kowai sani zakatul fitr wajibi na kan unfortunately ban da shon na da qualification ga mu da ta zakatul fitr da ta fi domin bangare na ba na malum ma bane amma na samu labari from chief imam mu cewa kama zakatul fitr mu Allah ya da kamar da muka saba domin garin ga yadda ake yi kenan yana da wuya a same masu ba karfe biyar muna rike da mu da muna yawa muna ba wurin su shinkafa da bilami ce sa tsari da aka yi from 96 street da kuma zuwa ga mu an ce kowane kai mutum daya a ba da ten dollars Allah ya nan ga zuwa kwana biyu kun ga sabon box yau mu order box nan an zana kai zakatul fitr abinda Allah ya sauka ma kowa iyalanka da kake da shi ka da su da kaita sai ka zo ka sa kuma muna rokan jama'a na sa akwai tabuyi da dama muna rafa yanzu ga duk wanda ya san bawa Allah wanda yake ina bukatan wannan zakatun fitr akwai vice president akwai su awal yan kwamiti akwai mallumman mu kamar su arabiyan da suke gabatar da sallar tarawi ka ji kunya ba za mu gane da suke bari amma in da ya zo an dibiya muna shi sa muna encourage kowa kamar aikin mu duka ne in ka san wani bawa Allah tun yanzu yi kokari ka kira mu ka ba mu sunan shi ko ina yake na mu ne ba wai shi ya zama wanda ke zuwa yan kasa ne don wanda yake ya qualify mai kokari in an kwalata wannan zakatun fitr ƙarshen magana na ina so kowai sani zakatun fitar mu mutum tun former president mu tsarin da muke yi ni ba na ba ne wannan bai shiga cikin kwafensi yan kasa ina so kowai sani yan kasa ba ta rika kowan da tun abin da duka aka samu nan ga an zuwa fa za mu mai da shi ne mu ba waɗanda allah ya ce a ba su shi sa zama allah ya sa mu dace ya gode kuma malamin mu kuma allah ba shi fasaha allah ya kara masa hikima allah ya share masa waye allah ya sa ya fi haka mun gode masa kwarai shi sa allah ya daren lal. kamar da muka fayi muku da mu yi nasa mu rika mu cikana sannan mu yi yadda ya kamata Allah ta rara da mu gurin farai yawwa za mu ga hadisi yau? eh malam na sha uku jiya ba mu hadisi na goma sha uku idan ba kuma tawa yan uwa hadisin mu na goma sha biyu ya yi magana akan Allah ya hana mutane rantsuwa da wa إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو به حديث من أبو مشاء يوم مكرمة عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد ليس الشديد ليس الشديد ليس الشديد بالسرعه بالسرعه بالسرعه بالسرعه انما الشديد الذي انما الشديد الذي يملك نفسه يملك نفسه عند الغضب عند الغضب hadith na cewa mai rigima ya yi fada ya yi sa'aki ana tsoron shi annabi ce ba shi ne jarumi ba ba shi ne karisma ba ya ce jarumi shi ne mai danna shi mai haƙuri mai kanye shi mai danna shi to ya kama duk zama haka jarumtaka ba ka zama mai rigima yanzu misali ko ɗanka ne maka ba da ba kanka yi ka danna zuci matar ka ce maka ba daidai ba ka danna zuci ba kamare ta ka rike ba Wani ya ce jarumi ba shi ne wanda ke faɗa ya kada mutane ba hakikan jarumi shi ne wanda ke tausararsa wannan hadithi na karanta da mu social rayuwa yadda ya kamata kuma yi kyau shi ma hadisi ne mutafakun alaihi sai عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد ليس الشديد بالسرعه بالسرعه انما الشديد الذي انما الشديد الذي يملك نفسه يملك نفسه عند الغضب عند الغضب متفق عليه

أبي هريرة الله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي الذي يملك نفسه إلى الغلب عند القضاء حديث من يستفز الرزق اتفق ما شاء الله shikenan كان بعد ji سيكما sai kuma maganar عشان أنا gashi بيا ana zagayawa kamar كرا gajiya Allah ka gajiya da mu zuwa mu ikon ci gaba da yi da kuma bayarwa ka yadda da kuma abin da muka bayar ka sa cikin mizanin mu ka kuma karɓa mana yana bala'ala. Shanin shop. Gashi.